والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفكر الخلاق نعم نعم والتكاليف الشرعية لا تخلو عن mushaqat min hadha an-naw wato taklifi na shari'a ba sa rubuwa da wahalhalu daga cikin wannan nau'in din dole akwai wahala an gane ku fiha su'uba wato taklifi akwai wahala a cikin sa walakin laha kamala sai dai wahalan nan wato yana da ihtimali wahala wanda za a iya jurewa ne kun gane kowane taklifi akwai wahala kuma wahala wanda dan adam zai iya jure ma eh kamar sallah yanzu ai akwai wahala amma wahalan sallah dan adam na iya jure masa azumi akwai wahala wahala shi ma dan adam na iya jure masa na'am wal mudawata alaiha walakin na'am wala wal mudawata alaiha la talhaqu biman dawama alaiha dararan wato dawama akan sallah da sauran ibadoji na tadrisi la talhaqu dararan biman dawama alaiha na'am shuka baya riskan wanda ya dawama kanta wala adha cuta baya riskan wanda ya dawama kanta ko wani dai a cuta cutarwa والشارع ما قصد بالتكاليف هذه المشقات من شريعة بايا نبي دا ainihin kallafa wa'annan wahalin allati tulabisuha wahalin da ke cuɗanya da ita نعم gane ko shi Allah تعالى da ya wajabta mana katalifi ba wai ya wajabta mana saboda wa'annan wahalin ne. wahalin da ke da alaƙa da ainihin wannan ibada ba dan shi ne. وإنما قصد بها المصالح المرتبة عليها المترتبة واتو يا ينفن واتو مصلحه ne wanda suke jerantuwa a gareta. ta ba wai dan udan wahalar sallah ba wahalar Allah ya kallafa mana ba shi azumi ba wahalar bane maslaha wanda yake da alaka da wannan ibada din nan wa ilzamul mukallaf an yahtamila al-mushaqqa da kuma ya jure ma wahala a cikin hudud na ikonsa an gane wato ana nufin tawa shi mukallaf ne ya ture ma wahala a cikin iyaka na ainihin ikon da yake da shi shi sabili ma ya ma ya rattabu lahu min masalih a cikin hanyar abin da yake biyowa a baya gare shi na maslahohi ka dabi allazi yalzamul marid kamar mara lafiya allazi yalzamul marid an yatanawala dawa dawa wanda yake lizimtawa mara lafiya wato yayi amfani da magani magani mai dace mar Kunga ai ba dan dacin ba dan dacin aka bashi maganin ba an bashi magani ne don waraka ko na'am lima ya tarattabu ala tanawulihi min shifa'i saboda abin da yake biyowa baya wajen amfani da maganin na ainihin waraka waraka aka duba sai aka yi hakuri da dacin saboda ya warke amma ba wai dacin ake so ya sha ba eh na'am fa huwa yahmiluhu mararatu fi eh, fi sabilis salamati wato shi likita yuhammiluhu mararatahu likita yana daura ma shi mara lafiya ɗashin maganin fi sabilin salama min amradi saboda ya kubuta daga mai cututtukansa mun gani saboda ya kubuta daga cututtukansa shi za ke bashi magani mai ɗaci din da za a samu magani mai zaki wanda yake yin wannan aiki da an yi misali نعم فالصلاة والزكاة والصيام وسائر ما ده صلى ده زكاة ده أزمي ده ثورا ما أمر به المكلف ثورا أبن ده مكلف يأمني ده شيء وما نهى عنه ده ثورا أبن ده أو ما أمر به المكلف أبن ده الله يأمر شيء مكلف ده شيء ده أبن ده الله يهنى نعم في القيام بها نوع مشرع أتكلم أيوان إذا أقول نوع وهلا وصعوبة على نفس المكلف ده دي أقول صعوبة أقول وهلا غير مكلف walakin na har su'uba mutamila ita su'uba ce mutamala wanda mutum ke iya ture mata fi hududin taqa kuma su'uba ce wanda ke cikin haddi na iyaka a irin na iko abinda mutum zai iya ne wa hiya wasilatun ila ghayatin shi wasila ne zuwa ga wata gaya salihin labudda lil insani da kuma maslahohi wanda ba makawa ga mutum a gare ta da tsayuwar rayuwarsa an gane wannan ku ba makawa ga mutum ya aikata ta don tsayuwar rayuwarsa Na washari shari ma arada ila mukallaf shi mai shari'a wato Allah ta'ala ba yana nufin ya sa mukallaf cikin radadi ne? kun gane ku kamar yadda likita ba yana nufin ya sa ka sha magani mai ka sha ba ne, so ya cika warke to shi maka zalika Allah da ya ce ka yi ibada ka yi sallah ko azumi ko zakka ba yana nufin ya sa ka cikin radadi ne. wata hamila wal mushaqqat wa Allah ba yana so ya daura wa shi dan adam wa halu bane na'am wa inna ma arada islah hali wa inna ma arada islah hali kawai Allah yana nufin ya gyara halayen sa ne kama anna tabiba ma arada ilamul marid kama yadda yake likita ba wai yana so ya sanya mara lafiya cikin radadi bane na'am mararar dawa marara da ainihin ɗacin maganin da ya bashi ko ya bashi magani mai ɗaci to kada ka ɗauka maganin ɗacin ake so ya sha a'a wa inna ma arada shifa'ahu kawai yana so ya warkar da shi ne shi ma Allah ta'ala yana so ne wato mu samu lada mu shiga aljanna kuma sannan mu aiwatar da maslaha da ke cikin wannan ibada ne Allahu a'lam نعم hmm. نعم بسم الله الرحمن الرحيم تقسيم الواجب من حيث تعيين من يجب عليه wato wajibi ta ɓangaren ayyana wanda wajibin ya ya wajaba a gare shi ta bangaren ayyana wanda wajibi ya wajaba a gare shi yanqasimu alwajib min haythu ta'yin man yu'addihi wato wajibi ya kasu ta bangaren wato ayyana bangaren wajabtawan wanda zai ainihin aiwatar da wannan abin wanda zai isar da shi da kuma rashin ayyanawan shi ila wato wajibi ya kashe biyu wajibin aini akwai wajibi na ainihi wajibin kifayi akwai wajibi na kifaya ainihi العيني هو الذي يوجه فيه طلب الالتزام التزام طلب الزام الى كل واحد من المكلفين zai yi بعينه هو الذي يوجه فيه الطلب أه؟ وتشير وندا هو الذي يوجه فيه الطلب إلزام شيني wanda nema ke fuskantar da ainihin lazimta nema ke fuskantar da lazimta zuwa ga kowane ɗaya daga cikin mukallafai a gane nema neman na fuskantar da wajabci zuwa ga kowa daga cikin mukallafai bi ainihi ainihin mukallafin nan bi haisu idza tarakahu huwa asma bi haisu idza tarakahu huwa ta inda shi din nan idan ya bar wannan wajibi asma yayi zanibi na'am wa tahassab kuma ya cancanci zargi in ya bari na'am fa kullul fara'id kaman dukkan farillai allati ya asimu tarikuha wanda mai barinta yake yin zunubi ne salati kamar sallah kaga idan mutum ya bar sallah yayi zunubi da zakka da kuma cika alƙawari na'am wa idau kullu zi haƙƙin haƙƙa. da kuma bai wa duk wani ma'aboci haƙƙi haƙƙinsa ko kaga duk wannan gaba ɗaya wajibi ne wato farilla ne farilla na ainihi wal fardu al-kifayi huwa fardu allazi yakunu matlubun fihi tahaqquq al-fi'l wato shi farilla na kifaya shine abinda ake nema kawai a cikin sa tabbatar aikin kawai babu ruwan babu ruwan Allah da waye aiki kawai aiki ya tabbata a cikin ku kuna ne wani abu na faruwa cikin ku to Allah ta'ala yana so a kusar da wannan abun to Allah ba ruwan shi da waye kusar duk wanda ya kusar ya dauke masa wurin ha idza waqa al-fi'l min al-ba'd saqata al-ism 'an al-ba'd shi ne ta'awul fi'l min al-jama'a tabbatar aikin daga jama'a idan aikin ya auku daga sashi saqata al-ism 'an al-baqin zanubi ya fadi daga sauran mutane wala yastahiqu wala yastahiqu al-ahad zamman wato ɗaya daga cikin mutane baya cancantar zargi ba a zargin kowa an bai yi ba abin da ake bukata kawai a cikin ku wasu ke shi kenan wa lam kun bihi ahadun asmal jami idan babu wanda ya tsayu da shi ba to duka sun yi zunubi duka kan jihad fi sabilillah kaga man jihadi fi sabilillah farz kifaya ne wal amr bil ma'ruf yau idan ce jihadi farz kifaya ne to dole kenan a samu wasu yanki na jama'a wasu ba'adi su tsayar da jihadi amma kafin tsaye da shi ya zama tomi suna da ikon yin jihadin an gano na ku suna da iko sun tanaji makaman da za su yi jihadi suna da shugaban da zai jagorci zuwa ga jihadin da dai sauransu kuma sun daga tuta wani irin tuta suka daga tutan ƙabilanci ne ko tutan ɓangaranci ko tutan addini gani amma in ya zama to mutane ba su da ikon jihadin sai suka ɗora wa kansu jihadi kamar mutum ne wanda ba shi da ikon yin zakka sai ya sato kuɗi ya ce sai ya yi zakka bai da kuka kokobo sai je sato kuɗi sai kasa kuɗin arba'in zai ba da kashi ɗaya ya ba da zakka ko kaga ba shi da ikon zakka saboda talaka ne shi ko mutumin da ba shi da ikon zuwa aikin hajji ya ce lallai sai ya je aikin hajjin kuma kaga wannan ya ɗora wa kanshi abin da ya fi ƙarfin shi kun gano wannan to shi ma jihadi idan mutum na da iko a kanshi ya je ya yi ainihin musulmi ba su da ikon zuwa jihadi an ɗauke musu wala amru bil ma'ruf da umarni da kyakkyawan aiki wan nahyu an munkar da kuma hani ga munkari na was salatu alal mayyit an gani umarni da kyakkyawan aiki da hani ga munkari akwai sanda yake zama farar da kifaya in an samu wasu sun tsayi da wannan aiki sun isan masauran amma kuma akwai da yake zama farar da ayyuka idan inda akwai matsalan da dukkan musulmi gaba ɗaya sun san shi kamar kasan ƙarya ba kyau kasan saba alƙawari ba kyau sai ɗan uwanka na ƙarya ko ɗan uwanka na saba alƙawari za ka jira sai manyan malamai yaya kai din nan ka san kawai ko wani kowa wannan an tare da kai shi ko an ya san ƙarya ba kyau ko an ya san saba alƙawari ba kyau eh? a nan wajen ka samu ka yi mishi wa'azi gwargwadon abin da ka sani kunari to ire-iren wayannan matsaloli wanda ya shafi kowa da kowa shan giya ba shi da kyau wannan wa'azi ne wanda ya shafi kowa da wani ya zo farga ayin kowa kai kaka kai wa'azi duk da malamai sun ce idan mutum ma ya ƙi yin wa'azi ya gaya ma wani babban malami ya nemi wa'azi an ɗauke da shi ta na ɓangaren shi ya ƙi yin wa'azi amma sai ya gaya wa malamai, sai akan bakan lawo da Allah kai wa'azi akan kaza don mutane suna kaza suna kaza zan kira wani zan yi tambaya zai kai wa'azi akan abu gari sai malam ya yi wa'azi kan abin kaga an dauke mishi na'am na'am was salatu ala al-mayyit da kuma sallah ga matacce kaga sallah ga matacce idan mutum idan musulmi ya mutu an ce musulmi dan uwan musulmi ne ko idan musulmin saudiya ya mutu asali ya zan wajibi ga dukkan musulmi su binne shi amma da zarar an samu wasu tashi sun yi sun mai wanka suka mai sallah suka binne sun dauke wa sauran mutane da ba don haka ba da wani irin mushadda ya shafe mu da zai zama to musulmi ya mutu a saudiya duk duniya gaba ɗaya sai an ci an gani idan har ba ji ba yin zai to Allah ta'ala saboda ya san wahalar da ke cikin al'amarin zai waje mana mu ma musulmi ya mutu a Najeriya in za a bi ka'ida duk musulmin duniya zai sun ji to amma saboda wahalar da ke ciki in an ce haka zai zama to musulmi ba su da wani aiki sai yawon binne matattu kana gama kana gama zuwa Saudiya sai kan yi kai sallah sai a ce ma a Najeriya ma na ka yarsu Najeriya ma unguwa unguwa ka ta zuwa daga nan ka wuce Ghana daga Ghana ka wuce kaza zai yi to akwai mushakka mai tsanani sosai a cikin al'amarin to saboda mushakkan da ke ciki sai Allah ya sauke mana idan wasu suka yi ibada din sai suka yi sallah da shi sun dauke mana mu hmm. wa الإمامة imama al-kabira بين المسلمين tsayar da ainihin imamanci babba wanda ake samu tsakanin musulmi tsaye da shugabanci shugaba na gaba daya wanda ake samu tsakanin musulmi wa bai zalika min alwajibat allati la tatubu ala shakhsi da wani wannan daga cikin wajibai wanda baya wajaba akan akan mutum bi ainihi ainihin sa na'am ya yajibu ala ala aljama'at tahqiqa a a yana wajaba akan jama'a tabbatar da ita na'am ta'awunu fi ada'iha yana wajaba kan jama'a su nemi taimakon juna wajen bayar da ita a gani in wa'annan suka yi sun ɗauke mawayancin, wa'ancan in wa'ancan suka yi sun ɗauke mawayancin, a taimaka ma juna wajen bayar da ita wa Kudu jamaluddin Alhali. alhali? wato jamaluddin al alhali yana cewa wa fil kifaya fi'lu kullu wahidin yaqumu maqama fi'l al-akhar a cikin kifaya aikin kowane mutum ɗaya yana tsayuwa a matsayin aikin aikin waninsa Ka kana tarik fa'ilan faka anna tarik fa'ilan kai ka ce shi ma wanda ya bari din kamar ya yi aikin ne tunda wani ya ɗauki masa Na ai anna talaba ala al ai nema din wato nema din kamar kai na kan kowa kowa da kowa ke so ya aikin walakin fi'lul wahid yaqum maqam fi'l zai sai da cewa aikin mutum daya yana tsayawa matsayin aikin wasu fa kunu mallam ya yaqum bil fa'ilan bi hadha al-itiba sai ya zama to wanda bai tsayi da aikin ba shi ma mai aikin ne ka lura da wannan itibarin wanda bai tsayi da aikin ba shi ma kamar yi aikin man fa'ala lahu alaƙa da wanda bai fa'ala. saboda wanda ya aikata yana da alaƙa da wanda bai aikata ba ko duka gaba ɗaya suna da alaƙa na mai musulunci dukan su to wannan musulmin ya aikata sai ya dauke ma wanda bai aikata ba ja'altu fi amalihi bi manzilatin na'ib hmm? ja'alatu sai shari'a ta sanya shi cikin aikinsa liman zilatin na'ibi an ya tsaya matsayin wanda ya dauke masa a gani shi din nan shari'a ta sanya shi a wajen aikinsa a matsayin wanda ya dauke masa aikin wanda ya dauke aikin ya riga ya aiki to shi ma kamar yayi ne wa ta'awun bainal jama'a fi ada'il wajibat wannan shine taimakawa tsakanin jama'a a wajen bayar da wajibi na kifaya sun taimaka ma juna kenan dan ba zai yi a ce kowane aiki sai kai ba a ce din an yi mutuwa sai ka din da aka yi mutuwa sai ka an yi sallan gawa zai yi sannan kuma a ce kuma dole ne kai ta umarni da kyakkyawan aiki kai hali ga munkari to irin wani abubuwa ne wanda akwai matsalar da ya fi karfinka abin da ya fi karfinka sai wanda yake da iko ya dauke لأن هذه الواجبات تتعلق أكثر أحوالها بمسألة الجماعة وتدومون إن وإن واجبا وتسنى راتيوة mafi yawan halayensu da maslaha na jama'a suna ratayuwa mafi yawan halayensu da maslaha na jama'a kuna suna lura da maslaha ne na jama'a wato in ka duba ce abu da abin da yake farar kifaya mafi yawan shi maslahan jama'a ne su kuma jama'a lura da su kullum ya ta'awanu ahadu mufatabatu bai hadha alwajib kowanne wato ɗaiɗaikunsa na taimaka mun juna a gane mukhadabatan bai hadha alwajib saboda maganar da aka yi da wannan wajibin a gane wannan wajen maganar da aka yi na kowa yana taimaka mun juna kowa zai iya dauke ma dan uwansa walakin la yaqumu bi illa illa al sai dai babu wanda yake tsayuwa da shi sai sashi wali za ya kuli shafi'i radiyallahu anhu saboda haka Imamin Shafi, Allah ya kara masa ya dage cewa innal wajibul kifai matlubu alal wajibul kifai ana nema kan musulmi a dunkule kawai a dunkule alal umum ana son musulmi da aikata shi duka wa muradun bihi wajhul amma abin da ake nufi da shi fuska na kebantuwa in wasu suka yi su ذكر في رسالته في باب العام أن من أقسامه آمن يراد به الأمور wato hakika zukira an ambata a cikin risala a cikin babin al'am cewa lalle daga cikin rabe-raben am akwai aman yura da bigil umum akwai am wanda ake nufin umum da shi amma kuma khusus yana shigansa wa daraba lahu masalan qawluhu ta'ala sai buga misali inda Allah ke cewa ma kana li ahli al-madinati man hawla min al-a'rabi an yatakhallafu an rasulillah bai dace ga mutanen madina ba da waɗanda suke gefen shi daga cikin ƙauyawa su yi fashi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam A gani ya kamata in manzo Allah zai fita jihadi su yi tururuwa gaba ɗaya su bi shi kada a ce wasu su bi shi wasu su gibin shi a gani wato manzo Allah yana buƙatar goyon bayan sahabbansa in za shi jihadi su bi shi tare da shi na'am na'am wala yarda bi anfusihim an nafsi kuma kada su kada su yi kyama da kawo kansu kan su kyamaci shi kanshi manzan Allah ne kada su kyamaci manzan Allah da kansu su miƙa ainihin ransu ga manzo sallallahu alaihi wasallam ga duk abin da yake bukata su ba shi goyon baya a kai na'am qawluhu ta'ala da kuma inda Allah kaga anan wajen ka duba an ce kada su yi fashi amma zai yi wa ce dukansu gaba daya kaga an ambaci kada su yi fashi amma ana nufin mafi yawa daga cikin su idan an samu mafi yawa sun ce sun ba manzan Allah goyon baya wajen jihadi sauran an yafe musu an gani da za a ce sai kowa ya je to za a shiga cikin mushakka ai dole za a yaƙi sai an bar wani ya wakilci manzo sallallahu alaihi wasallam ko wani zai wakilci manzo Allah a wajen kulawa da da gari kulawa da garin da aka bari kulawa da mata sannan abin da ya shafi karantarwa karantar da addini ba za a bar garin haka na cikin jahilci ba dole a bar musu wani mai karantarwa ko a ƙarshe dole dai dole a bar marasa lafiya da dai sauran abubuwa wanda ya zama to rayuwa bai yiwuwa sai da shi dole sai an bar shi kaga da wannan kenan ashe ya zama to farar da kifaya gashi sa kamar amini cewa kamar dukkan sahabbai ake so su ci amma ma'anar shi al-khusus na'am wa qawluhu ta'ala ma ahliha wato sai suka nemi mutanen ta su ciyar da su an gane su ainihin wato me. su khidir ko da khidir da annabi Musa sai suka nemi ainihin mutanen garin su ciyar da su fa abu an yi gayyabo umama sai mutanen garin suka iya da su bakuntar da su a nan wajen yanzu mutanen garin gaba ɗaya ake buƙatar su ciyar da su Musa da khidir ba zai duba yanzu inda zo Kaduna sai nake na buƙaci mutanen Kaduna su ciyar da ni yanzu duk mutanen Kaduna su ciyar da ni ina zan je da abincin eh ashe wannan na bukace su ciyar da ni wasu sashen mutanen gari aka bukata amma sai aka yi amfani da lafazi kamar dukkan mutanen garin ake bukata ka gane ku makarajuhu makarajul umum wa ma'anahu ma'anar khusus wa qala fi ayatul ula wato ya faɗa cikin ayan farko kamalat an yakuna sunan jihad kullu wato ya dauki akwai ihtimali jihadi ya zama to dukkan sa gaba ɗaya kowa da kowa sai ya ji ala kullun ala kullu mudikin la yasau adan a takalluf akan duk wani mai iko la yasau adan a takalluf an baya halatta ga wani yayi fashi gare shi kama kanat salawat wal hajj wal zakka kamar yadda sallolin ka kasance da hajji da zakka da zahirin magana kenan ko wa tabala an yakuna al-qasd bil fard iya qasd kifaiya eh wato yana iya daukan ya zama to wato nufi da ainihin farilla a nan wajen ana nufin farilla ne na kifaya in wasu sun yi sun ɗauke ma wasu ya kuna man kama bil kifaya fi jihadi man jahada min al sai ya zama to wanda ya tsayu da kifaya din a cikin jihadin wanda ya jihadi daga cikin mushrikai wato ya samu isar da samu ya samu isar da sakon farilla wana filafi ya samu nafila na falala wa makhrajan min takhalluf man lam ya'lamu wa mukurijan man takallafa min isim kuma ya fitar da wanda ya bashi min isim daga zunubi wa mukurijan man takallafa min ismi ya fitar da wanda ya bashi misali idan an yi sallan gawa yanzu sai zama to wasu sun tsaya an yi sallan gawan wasu ba su tsaya ba kaga wanda suka yi sallan gawan sun ɗauke ma nan, wanda ba su je ba wanda suka yi fashi kuma an ɗauke musu wannan nauyin shi ne abinda ke nufi an fitar da su daga zunubi wa haka za kullu ma kana alfard fi haka nan duk abin da ya kasance farilla ana nufa wato farilla a cikinsa ana nufin kasdal kifaya wato manufa na kifaya a cikin abin da yake mayewa duk abin da yake mayewa idan kama biyu min almuslimina man fi kifaya idan suka tsayu da shi daga cikin musulmi wanda suke da isuwa musulmi wanda ke sun kai yawan su ya kai za su iya ainihin wa sauran da man takallafa an al to wanda ya yi fashi bai samu ya je ba nan. ya fita daga me ya fita daga zunubi walla shakka insha Allah la ashukku insha Allah ta'ala ba na shakka insha Allah ta'ala li qawli ta'ala illa tanfiru yu'adhibukum azaban azima in har ba ku fito yaki ba Allah zai muku azaba azaba mai dadi kowa da kowa ke nufi ba zai yiwu shi ne na su an dauke min zunubi ne kawai amma ladan wanda suka yi wahala za su samu ladan eh. suna a wannan mutumin da ya so ya ji saboda rashin lafiya ya sa bai ba ko wani uzuri ko jinya mara lafiya ko dai wani uzuri da gaskiya ba ba wai kar mutum ya ga ana zuwa ko dai ya siya ba eh na mutum yana eh kaga wannan zagirin shi am wancan sai takrizin shi بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ووآيئي كوقايتي وآيئي wa ya awi ayyan a gani ka shawa ya shuwi shayyan wal amru iwi wani a kar'ayar a ka zalika kiyasu ra'a يرأى نعم. لكن العرب قد استمعت على حذف الحمزة سيد العرب واسي إجماع إجماع وجن شابي حمزة من مدارئه لك مدارئ إنسا فقالوا يرى يريان يرون ترى يريان يرين إيه. العرب واسي إجماع أكن شاري حمزة لك مدارئ إنسا فقالوا يرى يريان يرون ya rauna tara tara ya yi sun shafe hamza sun su mai shi ya kuma ya unku tara a kuma na hamza din tara ya yi a aka kuma ya unku ya raina tara tara ya ne tarauna raina wa tara ya yi ne taraina ara nara واتفق mu'annas amma sun yi ittifaki wajen magana da mace lafazin لفظ wal jam' sai wato lafazin mutum ɗaya da mutum da jam'i sun yi ittifaki da lafazin mutum ɗaya da na jam'i duk ɗaya ne lakin da tun kafaina. sai dai ma'aunin ɗaya daga cikin kafaina ne wal jam'u tafalna eh za a marta minhu qulta ala alal asli wato in kai umarni gare shi sai kai magana kan asali ir'a ir'a kar'a kamar er, kamar kamar ir'a wannan da ainihin hmm. a gani na abin da ke nufi irin magana da ake da mu'annas a gani lafazin mutum daya fi ɗab'in mu'annas lafazin wahida waljam wato wajen magana da mace lafazin daya da jama'a daya ne kamar ya yada'u ko tada'u in za a yi magana tada'u a jiya tada'u ko to in za a yi magana da lafazin jam'iyya za a yi in an sa nunin niswa kunna ya da'una kunna ya da'una ko to su kuma maza fa ya da'u mutum daya in maza ne da yawa fa kuma ya da'una kaga su mata kunna ya da'una su kuma jama'a maza su ma kuma ya da'una duk kaga sun yi daidai wanda bai sani ba zai doka ta abu ɗaya ne A lari wannan

sai kuma ka sa wawul jama'a da nunin to a nan wajen tunda an samu ainihin wawun guda biyu sun zo za a cire ɗaya wawun nan wanda za a cire cikin wanda na jama'a ko na illa akwai da shekar yana lura da mara lafiya idan an samu matsala mara lafiya kawai ake ake ake turewa gefe guda shi sabu bai taɓa masu lafiya in ya bincika ya ga an samu matsala kawai zai ce waye da lafiya waye kawai da ba kuwa kai shi asibiti kawai ce english word kun gani to anan sai a cire harfa illa din idan cire harfa illa sai zama ya una, ba da yawa wani shine na illa din to yanzu akan wani ma'auni ne wanda aka cire daga cikin an cire fa'ul fil ne ko ainul fil ko lamul fil ya una, an cire lamul fil kenan zai zama wani mai yaf yaf mai. yaquna yaquna tunda an shirya lamun yaquna shine abin da yake magana nan zan da yake cewa walidan wal lakin wajen wahid kafaina wal falna kafalna na'am idan amarka min aga kaga wannan misali ya da'una ya da'una ya zama yaquna shi kuma wancan na mace na mace wanda aka sami mai wawul jama'a a kai wanda aka sami yi na mace suna mai wa'un kaman tada'u in ana so a mai da shi na jama'a za a tada'u din nan za a mai da tawu ya koma ya'un ya da'u an gane sai a sa nunin nisuwa kawai sai a sa nunin nisuwa kaga wannan wawun na illa yana nan ba cire wawun na illa ba wawun na illa shine matsayin lamun fi ko sai zama ya da'una ya kulna ya kulla an tabbatar da nunin din a da lamu din kai an gani? to shi ne ke magana nan cewa ina ne cewa fi kidabil mu'annas in ana magana da mace mu'annas za a fahimta lafazul wahida lafazul wahida tad'u tad'u da lafazin jam'i lakin wazanul wahida tafaina wal jam'u tafalla kaman tad'u ko kaga idan ana so a yi magana da mutum ɗaya za a ban shi Jiya ta da'u in kuma su da yawa ne zai zama ta da'una ta da'una bu? aha wai za a marta min hukunta alal asali idan za ka yi umarni sai ka tsaya kan asali ya zama ir'a ra'ayar a ir'a kama ir'a wa alal hazaf kuma an ka gara maka yi hazzafa hazzafa wato za ka hazzafa Tunda da ra'ani ka hazzafa ma illa ai ra'a yar'a lam yar'a ir'a ka cire shi walzamu al-ha'u fil waqfi wato sai ha'un ha'u sakat ya lizimce shi a wajen waqfi fa taqulu fi eh, ra'a ra'a ra'au kaga ra'a in ka ce ra'a yar'a ya kamata ya zama yar'a lam yar'a ko don in ga yar'a in ka cire harfin illa din me zai zama ra'un na da school kaga zaka ka aro hamza ir'a in baka so kai haka wannan ra'ayar a din in ka cire harfin muhammadari wato wannan ra'un din sai yar'a wato wasalin da ke tare da hamza na gaban shi sai ka same shi sai ka wurgar da hamza din a gani sai zaune ra sai ka aro ha'u saka ra hmm. ka sa mai ra raya eh na raya raya rau rau sun su da yawa ne innan mata ne da yawa raya rai riya ko rai raya رينا رينا وبالتأكيد قرآنه بسم الله الرحمن الرحيم نعم. مقدمة الكتاب الأولى مقدمة للكتاب الفرقوق na'am alhamdulillahi allazi farada salata ala ibadi godiya ta tafi daga Allah wanda ya fallanta sallah ga bayinsa wa amarahum bi iqamatiha kuma ya umurci bayi da su tsaye da sallah din na'am wa husni ada'iha da kuma kyawun ya umurce su da kyawun ainihin ba da sallah din su yi sallan da kyau wa allakan najah wal falah bil khushu'i ya alakanta ainihin annaja nasara Walfala da babban rabu bil khushu'i fiya idan an yi khushu'i a cikin sallah idan an samu nutsuwa a cikin zuciya da nutsuwa a cikin gabobi waja'ala furqanan bainal iman wal kufr ya sanya sallah ya zamanto bambanci tsakanin imani da kafirci wa nahiyatul an fahsha wal munkar kuma sallah ya zamanto mai hani daga alfasha da munkari wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala wato tsira da aminci Allah tabbata ga annabinmu Muhammad al-mukhadab bi qawlihi ta'ala wanda aka yi magana wanda aka yi masa magana da faɗin Allah madaukakin sarki wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila mun saukar maka zikiri dan kai bayani ga mutane abin da aka saukar zuwa gare su qama sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-wazifa hatta qiyam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsayu da wannan aiki tayin tsayuwa tsayuwa na gaskiya manzo Allah din yayi bayanin abinda aka saukar zuwa gare shi bai yi ƙasa a gwiwa ba bai bar mutane cikin duhu ba misali na makanatu salatu min azam ma bayyana nasu kawai wato sallah ya kasance daga cikin mafi girman abinda manzo Allah ya yi bayani ga mutane da Allah ya ce ayi sallah sai da magana manzo Allah ya yi bayani yadda za a yi sallah dalla dalla hatta innahu salla marratan fi alal minbar har ma wani lokaci manzo Allah wata rana manzo Allah ya yi sallah kan minbari nam yakumu alaihi wa yarka yana tsayuwa kan minbarin kuma yana ruku'u kuma qala lahu sannan sai ce wa sahabbansa inna ma sanatu haza li ta'tamu bi kawai na aikata wannan ne ya ku sahabbai na dan ku yi koyi da ni wa li ta'lamu salati kuma saboda ku koyi sallah na ku san sallah ta shi yasa nayi muku wannan a aikace yanda kowanne daga cikin ku yana kallo wa aujaba alaina al-iqtida'u bi kuma ya wajabta mana koyi da shi shi manzo Allah ya wajabta mana mu yi koyi da shi qala sallu kama ra'aytumuni usalli sai ce ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah وبشر من صلاها كصلاته أن له عند الله أحدا sai yayi albishir ga wanda ya sallaci sallah kamar irin sallan shi cewa lalle yana da alkawari Allah an yi da khilahul janna cewa lalle Allah zai shigar da shi ina zai shigar da shi aljanna faqala kam salawatin tarunna Allahu azza wa jalla wato salloli biyar sune Allah ya sallanta su azza wa jalla mai gina dokaka man asana wudu'ahunna duk wanda ya kyautata yin alwalansu kuma ya sallaci wayannan salloli akan lokacin su wa a ruku'ahunna kuma ya cika ruku'un da sujadan su kuma ya cika khushu'i a cikin sallah din to ya kasance yana da alƙawari a wajen Allah ya shigar da shi ko ya gafarta mishi wanda bai aikata ba to ba shi da alƙawari a wajen Allah insha Allah in Allah ya so ya gafarta masa in Allah ya so ya masa azaba wala alihi wa sahbihi da alayansa da sahabbansa masu masu takawa albarara masu da'a ga Allah allazina naqalu ilaina suka nakalto mana bautansa sallallahu alaihi wa sallam eh wa salatu kuma suka nakalto mana sallan shi kuma suka nakalto mana maganganunsa da ayyukansa wa wahada lahum mazhaban mazhaban kuma suka sanya ta ita kadai ta zamanto mazhaban su wato suka sanya sallan yanda manzo Allah ya karanta sallallahu alaihi wasallam sai ya zama shine mazhaban su kuma ya zama abun koyin su alaman haza hazuwahu kuma ya zama abun koyi ga duk wanda ya bi hanyar su haza hazuwahu wato yayi damra da su ya bi ta hanyar da suka bi salaka sabilan ila kuma mutumin da ya shiga hanyar su har ranar sakamako eh ما شاء الله wannan dalilin wannan hadisi yana daga cikin dalilan masu ganin tarihi salama eh ba kafiri ba ne to Allah shi taimaka subhanaka allahumma wa bihamdik a an Allah, ilaha illa anta astaghfiruka wa